Idan za a iya tunawa, gwamnatin tarayya ta ware naira biliyan biyar ga dukkanin jihohin kasar haɗi da babban birnin tarayya Abuja domin su yi amfani da su wajen sauƙaƙawa 'yan kasar bisa halin kunci da suka shiga biyu bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi. A sanarwar da ƙungiyar fafutukar kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma ƙididdigan ayyuka wato Serap ta fitar da hannun mataimakin daraktan ƙungiyar Kola Wale Oluwadere. Ƙungiyar ta ce a madadin 'yan Najeriya tana umurtan gwamnonin jihohi da su fito su bayyana yadda suka kashe kuɗin tallafin naira biliyan biyu da aka ba su. A cewarsa 'yan Najeriya na da 'yancin sanin yadda gwamnonin suka yi amfani da kuɗin cire tallafin. Kolawole ya ce za su so gwamnoni su ɗauki matakin bayyana wa 'yan ƙasar yadda suka kashe kudaden cikin kwanaki bakwai. Shin ko yaya masana ke ganin wannan mataki na Serap Comrade Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja. Ya ce wannan mataki da serap ta ɗauka abu ne mai kyau. A gaskiya abin da ita ƙungiyar serap ta yi abu ne mai kyau domin yana ɗaya daga cikin hakkin 'yan ƙasa da ƙungiyoyin kishin al'umma su rinka bibiya a kan ya ake kashe dukiyar al'umma. ya san yadda aka zargi wasu gwamnoni a baya da ɗauke kuɗaɗe da aka ware domin taimakawa al'umma a lokacin annobar corona. A hirarsu da muryar Amurka, gwamnonin jihohin Jigawa da Yobe ta bakin kakakinsu sun tabbatar da cewa sun kashe waɗannan kuɗaɗe ta hanyar da ya dace, kamar yadda kakakin gwamnan jihar Jigawa Hamisu Gumal ya shaida. Eh kwarai da gaske, mu dai a nan jihar Jigawa za mu iya bugun kirji mu yi cewa waɗannan kuɗaɗe an kashe su daidai yadda ya dace. Yanzu da nake gaya muku cewa an tsara abubuwa daki-daki za a siyo tirololin shinkafa da dawa da masara da gero da sauransu. Shi ma kakakin gwamnan jihar Yobe, Mamman Muhammad ya shaida cewa tun kafin tallafin gwamnatin tarayya ya zo masu, gwamnatin jihar Yobe ta yi nata tallafin kuma wannan kuɗaɗe da aka basu sun kashe su ta hanyar da talakawan jihar suka amfana. Ah, a jihar Yobe an kafa kwamitin raba tallafi a ƙarƙashin jagorancin shi mai girma gwamnan jiha honorable mai malabuni coyen da a sani cewa an fara raba kayayyakin nan a ƙananan hukumomin damaturu potescum fune jakusko bayan can kafin ma tallafin gwamnatin tarayya ta iso gwamnatin jihar yobe ta sayi kaya na kusan biliyan ɗaya wadda ta raba wa al'umma to da na gwamnati tarayya ta iso aka ci gaba da ba da wannan tallafin kamar yadda na faɗa ba wai an takaita shi a kan maganan abinci kawai ba a'a gwamnati jiha za ta sai motocin sifiri wadda za a bayar suna zirga-zirga a rage wa mutane radadi na tafiye-tafiye da kuma uh, kuɗin mota da sauransu. suma 'yan Najeriya sun tofa albarkacin bakin su game da wannan mataki na ƙungiyar Sera. To gaskiya dai wannan palliative da ake cewa an ba ma gwamnoni 36 a Najeriya. Mu dai gwamnan mu na jihar Jigawa gaskiya ban ji komai daga ya iso mu ba. Sunana Sabon Imam Gashuwa. mazaunan abuja ni mutumin yobe ne ne yanzu kama jiha ta ta yobe a kaji ban ji labarin mai aka ita ba yanzu dai abin jira a gani shine gwamnonin za su yi mu baya a game da umarnin kungiyar serap ko kuma za su yi burus da shi yan magana da yana cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya